studio Karfe biyar da minti talatin sashen Hausa studio Kalangu ke magana yau Alhamis biyar ga watan Satumba biyu da tara ga kanun labarin. Yau da sai aka sake buɗa cibiyar kiwon lafiya Marie Stop International bayan 'yan watanni da mahukunta suka dakatar da ayyukan nata a dalilin rashin mutunta sharuɗan dokokin ƙasar Nijar a fannin kiwon lafiya. Takardu aka na aza takara da dama na gasar shiga makarantar jami'an shari'a da ɗaliban jami'o'in gwamnati na Yame da na Tawa suka ajiye an yi watsi da su saboda rashin daidaito da diploma da ke gare su hujjar da makarantar bada horo ta bayar kenan. A shirin rahoton musamman na yau na maraicin yau za mu samu masaniya kan sakamakon da rikon hitsari da gangan ke iya haddasawa ga mutum. Masu sauraro gunguma ɗantani ke gabatar muku da labarun maraicen yau ga kuma yadda suka kasance. Yau da sai aka sake bude harabar Mari Stop da ke anguwar Tallage a nan Yamme bisa izinin ministan kiwon lafiya na ƙasar niger Bisa tunasarwa wannan cibiyar cikin watan Nuwamba 2018 ne mahukuntan ƙasar niger suka umurta a ruhe ta kan dalilin rishin bin sharuɗin dokar ƙasa ta fannin kiwon lafiya. Denis Angevin, daraktan zatar da ayyuka, ya ma'adama Dawaki bayani a kai ga abin da ya faɗa. Da farko dai muna kan batun tsarin iyali ne. A yau mun samu sabon matsayi na ofishin asibitoci wanda ya ba mu aiki na tsarin iyali. Marie Stop ya ƙara bunƙasa inda a yau muna kula da lafiyar mata, yin bincike da gwaje-gwaje, awon ciki da na jarirai. A cikin sauran jihohin ƙasar nan kuma, Marie Stop ya kawo nashi ƙoƙari wajen tsarin iyali, inda muka kai matsayin mata dubu hamsin a shekara dubu da goma sha takwas. A shekara dubu da goma sha tara mun samu mata dubu arba'in da bakwai a talatin da ɗaya ga watan Juli. A cibiya ta birni mai muna samun mata dubu a kowa kowane wata. Wannan shine kwatankwacin ƙididdigar da muka yi a shekara sha 2018 kafin mu rufe. Muna son cimma matsayin mata dubu a kowane wata wanda ya yi daidai da rabin mata a ɓangaren tsarin iyali. A gaida Mutari Muhammadu da fassara takardun shiga gasar ɗaukar darasin fannin shari'a da dama na ɗaliban jami'ar Yamai da Tawa da suka ajiye a bana an yi watsi da su saboda rashin daidaito da diplomar aza takarar a bayanin da makarantar horar da jami'an shari'a ta wallafa wakilin ɗaliban na ajin master a wato jami'ar abdulmumuni ta yame ya yi korafi a kai na fisa da mu ta naɗo muna rahoton. Kudirin doka da ya bayar da izinin yin wannan jarabawa ya buƙaci digiri na Master Day ko kuma Matrix. Kamar yadda kuka sani jami'o'in mai na akan wannan tsari na LMD don a shekara 2008. Gwamnati shi ya gindaya masu wannan tsarin. A halin yanzu ba su da damar ba da Matrix. Akwai wani tsari na iyamowa e da ya umarci ƙasashen su ba ɗalibai digiri da ke tsakanin na LMD ko kuma wanda ya ɗara shi. Kuma a cikin digiri na LMD akwai lisans da Master D, wanda abin haushi ne jami'ar ta bayyana cewa Master N shine ya yi daidai da Matrix. Tun kafin wannan boron ya soma mun yi rigakafin shi. Ganin mahimmanci al'amarin ya sanya shugaban ya rubuta ma magabatan shi. Tuni dai mun ɗau kai batun gaban shari'a. Jami'o'in gwamnati har yanzu na cikin da baibayi a ƙasar Nijar, jami'ar Zandar wadda ke batse da ɗalibai 7,642 a bara za ta sake karɓar fiye da ɗalibi dubu a waga shekara. Dr. Malam Bukar Abba, babban sakataren hukumar jami'ar Yama Mustapha Mamansani bayani a kai ga fasarar kalamun nasa. A fasalin tsari kowace shekara ana samun karuwar sabbin ɗalibai da suka kai dubu ɗaya a jami'ar ta Zandar. shekarar bara muna da ɗalibai dubu bakwai da yan kai. A wannan shekara za mu samu ƙarin ɗalibai dubu ɗaya. Kenan za mu tashi da ɗalibai dubu takwas da ɗari biyar. Girman fili ga kowane ɗalibi a yau yana tashi sifili da digo shida. Kenan duka ɗalibi ɗaya bai da wuri a jami'ar ta Zandar. Malamai saba'in da tara ne muke da su. Idan aka saka yawan ɗalibai da malamai, malami ɗaya zai kula da kusan ɗalibai shida kuma wannan matakin ya fi hauhawa ga kowace jami'a ta Nijar. Ƙa'idodin UNESCO ko wani malami zai kula da ɗalibai ne talatin. Mummur rabanya hausa uku a ƙa'idodin ƙasa da ƙasa. plus élevés que la norme Komawar makarantu na azuzuwan lise ranar 16 ga watan Satumba 2019 aka tana da shigar a faɗin ƙasa Nijar. Ana sauran sati biyu ranar ta zo kayan aiki, littattafai da malaman ba da karatu komiya daidaita ga karɓar ɗaliban haka ministan wannan sashe ya bayyana. Inusa Garba, daraktan ba da ilimin sagondari, ya ma ruƙayatu ƙarin bayani. A cikin shirin komawa karatun boko na shekara bana da farko dai shine kayayyaki muna da su. A daya bangare malamai, ofishin da ke kula da sashen ya kammala kwamitinsa na rarraba malamai. Akwai kuma ɗalibai kowane kwamitin ya karasa ayyukansa. Waɗanda za su je lise tuni suna da labari. A shekarar bara mun fuskanci matsala wajen kayan karatu. Odar da muka yi bata yi saurin zuwa ba. Wannan ya ba mu damar ɗaukar matakai na soma karatu a shirye-shiryen wannan shekara komai ya kammala. Yanzu ofishin minista ne muke jira domin yin raskunan shekara bara da kuma ƙadama da jadawalin wannan shekara ta bana. Za a gudanar da taron shida ga wata. A cikin gundumar da kwaro harin kwari ga albarkatun gona ya bayyana ga wagga kakar damana al'amarin da ya yunkurar da wasu komin ga shiga neman magungunan kashe kwari hassan labo almarjir daraktan gidan gona na gundumar da kwaro Yama Adamu Umaru karin bayani ga fasar kalamun nasa. Tashin farko mun damu sai kuma aka samu daidaito ga zubar ruwan damanar. Abu guda ke ta muna da hankali tsutsar musguna da ta bullo wuri-wuri bale ma a garuruwan da suka yi shuka kwanaki goma na farko na watan Mayu gari 270 ne limanin kaso 31 bisa 100 na jimillar garuruwan. Yanzu dai hatta da zangarnin hatsin da ba su yi kwaya ba ta kai musu hari kenan akwai babbar babbar barazana wadda idan ba a yi hatara ba za ta wargazar da albarkatun noma. Magajin nan gari dai na nan suna kokarin su. Sabon mashi da kwarnaka wannan kwamin ne suka ɗau ɗawainiyar sayan buhuwan kwarin da ke cin kwari da aka girka wuraren da manoman ba su samu tallafin furojen tallafawa 'yan karkara ba. Suka ɗau niyyar sayo wa'annan kwarin da aka saka wa'annan garuruwa. Jihar Zandar na bisa hatsarin fadawa cikin karamcin ciyawar dabbobi a bana a faɗar ma'aikatar Ilibaji. Wasu karkarun sai cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Ogista suka samu zubar hadarin farko, sai dai kuma yanayin na iya canzawa da zaran an samu zubar ruwa masu ɗan dama a cikin wanga watan na Satumba a cewar Abdulaziz Mamman shugaban ma'aikatar. Muna da yankuna waɗanda a zango na uku na watan Augusta samu ruwan sama na farko. Muna jiran idan aka samu ruwa a cikin wannan wata na Satumba watakila lamarin zai daidaita. Musamman a ɓangaren gunduma ta Belbeji da kuma Tasker. A sauran yankuna daminar ta girma. A shekarar bara jihar Sandar ta samu ton miliyan uku na busasshen abinci. Idan aka alakanta da shekarar bana akwai bambanci. Yanayin daminar dai har yanzu ba matsala a akan abin da ya shafi lafiyar albarkatun gona sai a bangaren gure da murya da aka samu waɗansu cututtuka shi ma mu da suke aiki a can suna da magunguna sun ciyo kan matsalar da gaggawa. Wata sabuwar aƙida ta bullo a Gadas ita ce karuwancin 'yan mata ƙanƙana 'yan shekara sha hudu zuwa sha bakwai masu shiga wuraren shan maye da wasu wuraren aikata shashanci. Ganin wannan al'amari, shugaban matasan kwamitin Agades ya yi kira da kwakwasan murya ga uwaye da kuma mahukunta ga fasar bayanin da Wadal Bubakar da Anise Karim ya naɗo mana. Mun kai inda muka yi la'akari a birnin Agades akwai yara ƙananan 'yan mata da suke da shekaru tsakanin goma sha hudu zuwa goma sha bakwai da suka tsunduma a cikin sha'anin karuwanci abinda bai dace ba balle tare da cututtuka na zamani muna kira ga hukumomi da iyayen yara su ɗauki matakan daƙile barin 'ya'yansu zuwa gurin da ake aikata wannan masha'a a shekarun da suka shuɗe ba a san wannan aikin ba don haka mun yi Allah wadai yanzu haka muna bisa wani shiri inda muka yi gangami na fadakarwa a dandamali na sultana umaru a birnin agades ayyukan da muke yi shine fadakarwa da jayo hankulan yare ƙanana illar karuwanci za mu wayar da kawunan yaran waɗanda suke 'yan uwanmu ne su dakatar da wannan aikin na masha'a Mu dai tsaya a yankin na Abzin, mai martaba sarkin Abzin raya daɗe Umaru Ibrahim Umaru a satin da ya shuɗe ya bayyana wata sanarwa inda yake Allah waddai da wasu sabbin halaye da aka sanya wa sallar gargajiya ta biyanu da ke gudana. Mai martaba ya yi kiran masu shiryar da biyanu da matasan agadas da Zirke ainihin gargajiyar sallar biyanu. Ga fasar bayanin mai martaba da Anise Karim ya aiko mana. A lokacin baya-bayan nan muna ganin matasa suna aiki da waɗansu abubuwa. Alhali sallar piano sallah ce ta musamman 'yan Agades da muka gada tun daga al'umma na Majina. Wannan al'adar don haka muka yi sanarwa mun yi kira ga magabata da suke kula da biyano da masu tsara wannan sallah domin a riƙe wannan al'adar ko shekaran jiya na samu sako na wani grup na whatsapp inda akwai wani babban kusa na hukumar unesco da zai zo a wajen wannan sallah kun san unesco ita ce take kula da kayayyakin tarihi na duniya inda biyano ya shiga cikin kayayyakin tarihi na unesco don haka ya dace mu rike wannan al'adar ta biyano. Yanzu kuma kai tsaye mu shiga rahoton na musamman. Rishin rikon hitsari cuta ce da ke kubce ma mutum ba tare da yaso ba. kuma akwai wato rikon hitsari da ake yi da gangan a cewar dr saidu abdulbake na cibiyar kiwon lafiya ta gudal gadai zubin firar tasu tare da rafika a tahir Rike hutsari da gangan na da illa sosai ga lahiyar ɗan adam. Idan mutum ya ci gaba da rike hutsari da gangan, wannan na iya haifar mashi da cututtuka, kamar yadda Dr. Saidu Abdulbak shugaban asibitin gudal ya bayyana. Rashin riƙe fitsari yana abkuwa ba cikin mutum ya so ba, saboda kun san idan mutum ya buƙaci yin fitsari hanya biyu ne, akwai na ciki akwai na waje. Na cikin wanda baka iya jurewa riƙewa, da na waje wanda shi kana iya daurewa. Da ya huce wani ma'aunin ƙwaryar nan ta cika sai ta saki, Kina a yanzu na waje ne kake iya jurewa a kansa har ka isa makewaya. Ko akwai illolin da ke tattare da riƙe fitsari fitsari da gangan? Kwarai da gaske juriyar rike fitsari mutum da kansa yana da wani nau'i wanda ba za ka iya rike fitsarin kana iya rikewa in nau'in bai da yawa. na faɗi cewa in ya yi wa mutum bai iya riƙe shi shi ke sanya kafin mutum ya kai makewaya fitsari ya kubuce masa don ya kai mizanin da bai iya riƙe shi wani irin matsaloli ne sakamakon farko da yake iya faruwa shine kamuwa da cuta saboda idan jinin ya yi yawa ya daskare cikin ƙwarya tsawon lokaci zai iya haddasa buɗi da gurɓatar ƙwaryar mutumin zai iya yin masassara tamnar jiki da ciwon kai Sakamako na biyu shine sakin jijiyoyin ƙwaryar don fitsarin zai ta karuwa cikin kwaryar sai ta cika ta buɗe shi. Shuko da zaran kwaryar ta buɗe to anan baka iya ci gaba da juriyar rikon fitsarin. Daga nan ba ta iya aikinta na nisawa don fito da fitsarin. Idan ba a yi gaggawon yin magani ba, me ke iya faruwa? A sakamakon da ke iya biwa baya fitsarin yana daskarewa ko yana ƙara tattaruwa a cikin ƙwaryar cikarta fitsarin da zai zo bai samun huri ganin ta tumbatsa yana kawo lahani wanda ke iya haddasa karamcin aikin koda kenan ba za a yi a lokacin nan ba idan mutum ya tausa karkashin kwaryar sai ya samu zubowar fitsarin kafin a samu a magance al'amarin in ya so a shiga neman kayan aiki masu raro abin da ya sauƙaƙe na amurce kuma sai ku tarbe ni gobe in allah ya kai mu na rai a wasu labaru bayan dai kun sha labaru da harshen faransanci akwai muhawar studio kalangu wato ma'udinta shine faduwar kasan samun nasara na bpc ta 2019 wato dalilai tasiri da kuma hanyoyin mafuta muktar hamado ke jagorantar wannan shiri a ci gaba da sauraron shirye na studio kalangu ni na ku dan badan da alat malaman mangungu ke muku salama a futa lafiya.